Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Shugabannin hafsan sojojin kasashen Afirka ta yamma sun kammala tattaunawa akan yiwuwar ɗaukar matakin soji a ƙasar Nijar idan sojojin juyin mulkin ƙasar ba su sauka daga mulki kafin cikar wa'adin ranar Lahadi ba kuma su mayar da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum kan ƙargar mulki. An kammala daukan duk shawarwari akan abubuwa da ake da bukata na yiwuwar daukar matakin har da batun kudade da ake da bukata an yi kuma batun lokaci da yadda za a haɗa hancin sojojin in ji abdulfatah musa kwamishinan harkokin siyasa zaman lafiya da kuma tsaro na ƙungiyar ecowas yana faɗa a jiya juma'a shugabannin sojojin kasashen ecowas da dama ne suka ɗunguma zuwa abuja babban birnin tarayyar najeriya domin tattaunawa akan rikicin siyasa a makwabciya ƙasar niger a gefe guda kuma wata tawagar 'yan diplomasiya da aka tura sun isa babban birnin kasar yammai a ranar alhamis har suka bar kasar ba tare da ganin shugaban gwamnatin sojin ba janar abdulrahman ciyani ko kuma bazum Kasar Rasha ta ce a wannan mako ne bankin Amurka JP Morgan ya daina shirya biyan bankin raya noma na kasar Rasha yayin da bankin ya bukaci wani taimako daga Washington wurin isar da hatsi da takin zamani na Rasha zuwa kasuwar duniya. JP Morgan ya gudanar da aikin biyan wasu kuɗaɗe na fitar da hatsin Rasha a 'yan watanni da suka gabata. tare da sake jaddada neman taimako daga washington sai dai wannan aikin haɗin gwiwa ya tsaya cik a wannan mako a cewar ma'aikatan harkokin wajen rasha a jiya juma'a majalisar ɗinkin duniya da ma'aikatan harkokin wajen amurka da kuma jp morgan sun ki cewa ufan akan wannan batu rasha dai ta ba da damar fitar da hatsin ukraine ta tekun bahar aswad a tsawon shekara guda a baya a ƙarƙashin wata yarjejeniya da ta fita daga ciki a ranar 17 ga watan yuli labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata kara da aka shigar a kotu a jiya juma'a ta bayyana cewa tsohon shugaban amurka donald trump ya ki amsa laifi a sabbin tuhume-tuhume guda uku da ake masa akan yadda yake rike da wasu takardun bayanan sirrin amurka bayan sa fadar white house a shekarar 2021 Trump wanda ke kan gaba a fafatawar fidda dan takarar jam'iyyar Republican a zaben shekarar 2024 ya kuma daga hannun damansa don nuna ya isa kotun tarayya ta Florida inda aka shirya sauraren karin tume-tume guda uku a ranar goma ga watan Agusta. Wannan matakin na zuwa ne wuni guda bayan da Trump ya bayyana a kotun tarayya a Washington domin amsa aikata laifi a kan tuhumar da ake masa na shirya bakirci don juya shan kayi da yi a zaben shekarar 2020. a halin yanzu trump yana fuskantar tuhume-tuhume 40 akan batun rike takardun sirrin ƙasa wanda a baya ba su haura 37 ba a jiya juma'a wata shahararren kungiyar rajin kare 'yancin dan adam ta kira ga amurka da majalisar ɗinkin duniya da su kakaba takunkumi akan wasu ɗaiɗaikun 'yan ƙasar sudan da suka shirya zalunci a dafur a matsayin shaida ga munanan hare-hare da ake kaiwa Ƙasar ta Arewa maso gabashin Afirka ta fada cikin rikici ne a watan Afrilu lokacin da tankiya na tsawon watanni tsakanin sojin ƙasar a jagorancin Abdul Fattah Burhan da rundunar sa kai ta RSF a jagorancin Muhammad Hamdun Dagalo ta rikide zuwa tashin hankali a babban birnin ƙasar da wasu wurare. a yankin dafur da ke yammacin kasar da aka yi kisan kare dangi a farkon shekarun dubu biyu rikicin na yanzu ya koma yakin basasa inda rundunar rsf da wasu kungiyoyin mayakan larabawa suke auna juna a cikin unguwanni a cewar jami'an majalisar ɗinkin duniya a wata sanarwar jarida Ƙungiyar Human Rights Watch ta ce ya kamata Washington ta aza takunkumi domin tabbatar da ganin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya daga ƙarshe ta ƙare fararen hula, kana ta gurfanar da waɗanda suka shirya zaluncin. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. jama'a masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na abari ya huce wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.

sani ba ya wala ya in magana rikin ya ce to barka da kasancewa a cikin wannan karshen mako da fatan an yi karshen mako lafiya barka ka je murtala ya gida ya iyali muna iya cewa gida da iyali alhamdulillah tunda ka san dai an ce kowane yanayi kake ciki dai ka ce alhamdulillah amma ka san kasashen mu suna dan fama da dan ciwon kai har da ciwon ciki ba gaskiya wallahi ai abin malam ya wuce yadda tunanin ma mutum yake saboda abu kamar wasa kuma an ce karamar magana tana neman zama babba wallahi kuma ka ga yau a yi nan yi kaga kamar abin da ya kamar za a ciwo kai sai kaga nan kamar ana kokarin toshe nan nan kuma ya ballo nan nan ya ballo nan waɗannan su ce kaza wannan su ce kaza wannan su ce kaza gaskiya wannan al'amari da ya faru a jamhuriyar nijar gaskiya ba abin da ya rage illa addu'a da kuma ya ba magabata basira su tinkari wannan al'amari da idon basira yadda za a samu komi cikin kwanciyar hankali da nutsuwa na'am wato babba abinda na ga yafi jan hankalin masu nazari ko fashin baki shine wato ba wai shi kashi juyin mulki na Nijar ba a'a yadda ake ganin an an samu nasara ta komawa turba ta demokradiyya a kasashen nahiyar Afirka to amma kuma sai gashi ana ganin wato muna na kokarin komawa ciki wai wani ya ce wai ana kurin an kori bako ashe bako yana nan bayan gari da tafi ko ina ba sai gashi kaga yanzu sun sake dawowa sojojin suna yi ɗaya ɗaya ɗaya kaga an yi a gini an yi a mali an yi a burkina faso an yi a cari to kaga ana ganin abin yanzu gashi an yi a nijar to shine abin da yake ja hankalin mutane na to anya wannan ko ba wani abu ne na wato ganin cewa an kawar da aka shirya na'am eh, gaskiya kan eh, shi yasa ba wasu ke ganin kamar ah, idan ba a ɗauki mataki ba shi yasa wasu ke ganin cewa ko kuma ita kanta kungiyar ecowas take ganin lokaci yayi da za a ɗauki mataki duk da yake wasu mm, hanci na'am hanci saboda kada an su abin to amma kuma kaga ba ɗaya daga cikin matakan da ita kungiyar ecowas ta ce ta dauka shi ma fa ya ja hankali sosai fa ya jawo cece kuce da yawa fa eh, kwarai kuwa ai ba taba ganin ah, kungiyar ecowas ta fito da kakkausar murya tana irin allah wadai da kuma irin wannan mataki na gaggawa na ganin an tabbatar da abin da ya dace ba to shi yasa mutane suke tunanin ya aka yi wannan karo ya bambanta da abin da aka saba ganin ecowas tana yi a baya to amma dai kamar yadda na riga na faɗi mu dai a addu'a ne za mu yi allah ya sa magabata su tunkari wannan abu da ido na basira su san yadda za a kwantar da tarzoma ba tare da an kara samun wani rikici wanda dama can yankin ana fama da rikice-rikice iri daban-daban ba. Amin sun ma'anin ba kuma kamar yadda kace muna fata haka saboda kaga ko ranar Alhamis din nan ita ECOWAS din duk da wannan hurji da ta yi da kuma wannan tsauran mataki da ta ce ta ɗauka mm. ta aiki da wata tawaga mai karfi za a ce saboda ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban babban soji na mulkin najeriya janar abdulsalami abubakar mm, a cikin tawagar kuma akwai mai alfarma sarkin musulmi alhaji muhammadu sa'ad abubakar wanda kuma kasan shine a shugaban majalisar koli ta harkoki addinin musulunci wanda ba ba wai a najeriya kaɗai ba hatta a cikin jamhuriyar nijar kasa ana girma shi sosai saboda daula ce wadda ta hada daular usmaniya daula ce wadda bata tsaya najeriya kaɗai ba ta hada a jamhuriyar Nijar da wasu sassan kasashen nahiyar Afirka da kuma Baba Gana a wanda yake dattijo ne to sun je sun tattauna da yake kasan ba yana abin da suke abin da ake yi eh, haka ne ba ai dama hmm. eh, muna fatan wannan matakin na ECOWAS da ta dauka ta tsaya a kan shi kada ya kai ga wato harkan yaƙi saboda yaƙi in aka yi shi ba wai Nijar din ko kuma sojojin kawai su ba sannan ko a cikin Nijar din ba sojojin kawai akwai bararen hula waɗanda ba su je ba su gani ba dubban su waɗanda wannan abin zai shafa to ba ma su kaɗai ba Tare Najeriya da ke yakin ita ma aika ga jama'a ta ba su tsira ba. Mun kwarai kwa da can akwai rikici na ciki gida Allah da ƙara kiyayewa. To amin sun mu To baba bari mu je ga bangaren mu na taya murna inda a yau za mu yayi kallabin wannan sashen da wato gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan gidan alhaji abubakar gida tela sanyin na da na malam abubakar saboda aurar da yarsu da za su yi wato nana asma'u abubakar lahiru da kuma angonta murtala tukur a auren da za a daura shi a yau asabar ɗinnan nan da karfe biyu na rana insha allahu a babban gida da ke garin sanyin na karamar hukumar mulkin tambol a jihar sokoto da fatan allah ya sanya alkhairi da kuma albarka a wannan aure kuma allah shi ba su zaman lafiya da a ɗaya ba haka kuma muna taya iyalan alhaji madu muhammad biyu wanda aka fi kira da Mr. Baka saboda auren yarsu da aka yi ita kuma Rukayya Muhammad Bako da angonta Alhaji Tanimu Ismail Abdullahi wanda shi kuma an riga an yi shi tun a makon da ya gabata wato ranar 29 ga watan Yulin shekara 2023 a gidan a gida mai lamba goma da ke kan titin gombe da ke garmin biyu to da fatan duka allah ya albarkaci waɗannan aurarrakin kuma allah ya ba su zuriya ɗanyi ba saliha sun ma'amin to ni kuma ina dauki da wannan ta murna zuwa ga iyalan alhaji akawu na mata da na alhaji dr musa muhammad karaye gp wazirin karaye kenan na auren 'ya'yansu haidar ali da zainab kamilu karaye wadda aka riga aka ɗaura auren a makon da ya gabata a karaye a kano to nan ma allah ba da zaman lafiya da zara ɗaya ba sai kuma ta'aziyya da muke taya malam labbo ɗan mazaunin birnin new york labo na amadu buka na rasuwar uwarsa hajiya ta wulli matar ahmadu tanko majon ya ce yana miƙa ta'aziyya ta musamman zuwa ga iyayensa baba bebe da baba ali da baba hassan da kuma baba hashimu da usman mai danga da ta na wali da sani shadoka ya ce yana yi wa yansa da ke garin maradi da kwanni da tawa da waɗanda ke yamai yana musu ta'aziyya allah ƙara musu haƙuri na rasuwar wato hajiya ta gulli kenan kuma allah ji kanta da rahama ya kan magabata baki ɗaya. to amin summa baki mu ba a yi baki a yi tsoro mai san baki ba baki lashi mu namu Allah ya riga ya biya bukatu. ƙarshe inda muke fatan isar da sakon gaisuwa na filin a bari ya huce zuwa ga sani gulle kampala malam madori a jihar jigawa sai kuma jagoran ƙungiyar muryar jama'a haruna muhammad katsina da usman manika maruwa ruwar funtuwa da aminu isa riga da honorable shafi dawaki inono da kuma ɗahiru dan koro rafin daɗi daraktan shirye-shirye a gidan rediyon jihar katsina sai hajiya abu yar fulani da ke kofar soro a jihar katsina gaisuwar fili a bar ya huce zuwa ga abubakar yahaya lakwaja da malam yahaya mambo da malam nasiruddin yusuf abdallah da bashir tela na basambo da mk abdulwasiyu da alhaji amadi mai goro da alhaji shaba gwamna kaduna da honorable adamu madebo daga karshe muna miƙa saƙon gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga bala na yashi lakwaja. to sai kuma wannan gaisuwar abar ya huce da sada zumunci zuwa ga alhaji tijjani kuki hakimin bebeji da alhaji adamu sarki umar sarkin fulanin bebeji da awalu abdullahi sarkin damau bebeji da alhaji usman umar sarkin gwalmai bebeji da ibrahim jinjiri bebeji da matarsa hajiya manubiya da alhaji dan kaka bebeji jagoran kwankwasiya na karamar hukumar bebeji da kuma hajiya azumi na maji bebeji da iyalan marigayi alhaji isiya bebeji sai kuma iyalan marigayi shugaban karamar hukumar bebeji dr ali namadi da iyalan marigayi shugaban karamar hukumar bebeji isaji kanti ranka da kuma alhaji mudan umar shugaban karamar hukumar bebeji na da da alhaji dahiru mai agogo bebeji da alhaji sani babanma da duk iyalan gidan makaranta a bebeji da alhaji rilwano unguwar alasawa bebeji da iyalan iyalan gidan marigayi lima a kofar kudu bebeji gaisuwa daga alhaji muhammad lawal yahaya talban bebeji da fatan duk sun tashi lafiya Murtala yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo bakonmu da muka fara kawo tattaunawa da suka yi da wakilinmu Mansur Sani kenan daga jamhuriyar niger shahararren mawakin nan Lawal Ala kenan. Don haka kamar yadda kake jin wannan faifai da muke muka saka to lokaci ne kuma da za mu kawo ci gaban wannan tattaunawar. Amma kamar kullum yadda mukan faɗa wato waka a bakin mai ita ta fi daɗi don haka bar mu koma gefe to yaushe ne aka fara sanin ka misali waƙoƙi an wannan waƙoƙi ka ko da aka fara kulloli dubu dubu biyu da sha ɗaya na fara fitowa da duniya ta wani zina hmm. amma can ma da ina yawo anan to nan ba a yi a yi ɗauke ɗauke ba irin wannan na masu ɗaukar la'ura hmm. to yanzu dai daga dubu sha ɗaya mm. daga nan ne lamba ta hutu da ko ina mm. ake so so a ce a kai alanan mm. kuma har yanzu ba lafi duka ƙauyukan tasawa ne kake ci ƙauyen tasawa ne kake ban taɓa shiga najeriya ba ta in baro ta ta in baro ta najeriya ban ƙara koma ba eh, kuma bayan na ƙara zama najeriya na zo gida ne koko akwai yarbawa na can wanda muka zama da su su in an kai wannan hawa ta suke ba ni ba Mhm. ba su taba gana ta ba su taba jin na ita ba suna ta mamaki suna ta mamaki sai a ce masa ala ne mm. suke mamaki mm. Mm, har sai an ɗau tona na da komai da ne an kai masa suna kallo da nan wasu siyasa <laughs> dole eh to kaji to yanzu wani irin waƙoƙi ne kai yi a da wasu kan waƙoƙi ne na siya ba mutum kamar yadda kace ka fara ta biki ko kuma su waƙoƙi na waƙoƙi irin wannan a cikin wannan waƙa ce kai domin wani haɗa zumunci ko wani haɗan makiyaya da manoma ko wasu abubuwa misali to ja na mai da hankali ne na wajen to sai bulu ka samun goyon ba ba sai ni shiga kamar gaba za nake sai na bari mm. amma da mm. kaga na yi waka makiyaya ai da manoma makiyaya da manoma eh wannan tashi kan ko ina an ita na mm. fara ji ko na ko kana kiɗa mai ta da makiyaya da manoma mutumin na inji kwaro ga bikin na noma halar ga batun mata shirya su ne nike yi ni gargaɗi nike ina tuno manoma sai in tuno mata ku zamna lafiya ake so ku je na faɗa ku je na gaba ku zamuna zamna lafiya. makaɗinmu ala ala mm. ya wannan suna yake haka me ainihin sunanka sunana mamman lawali idi mamman lawali idi mm, na ainihin eh. to sa'an nan lawalin da yawa ne eh. kowane da kwai lawali bura da kwai lawali akwai lawali dan ciyawa akwai lawali dan eh. kura akwai lawali dan lawali da yawa sai a ce wani lawali sai a ce lawali ala to ya aka aka sa ala eh, eh, bambanci eh. ala kawai shikenan eh ba alu ba ne ba ilu ba ne eh ko ba babu irin suna Ba mai rona suna kai kadai ne eh amma maharin abun akwai tarihi kuma ba mu dan tarihi lokacin da aka ashe ina dan yaro na fara yawo baba na na mana dokin wuya muna kai a kiwo mm. ni tun ina ka ka faɗa a guda mana kiwo ka mm. to kai bai lati ne babbar bare ne amma kuma kamar zaman hula ne muke cikin daji shikenan akwai wani kana ji wani mai goge sai shi da gidan wata mace mai albori mm. sai yake waka na ta lawal ala lawal ala bakin ciki ba ko ne ba lawal ala lawal ala bakin ciki ba ko ne ba lawal ala lawal ala mm. <laughs> shikenan shi ni dan wani ne ga waka ba to sai baba ya samu dama an yi ce an ce lauri sai ce lauri ala eh. shi kini sai goya na ga kawo na yana waka yana ce lauri ala yan uba suna mai bakin ciki suna yin haushi suna jin haushi ya koma daji ya yi rijiya eh. shi ne sai ta wani waka lauri ala bakin eh. ciki ba komai ne ba ka je da aka samu na lauri ala shi kenan haka abin yake ka je da abin yana ke gani ka zaɓiya na zo duka biyar sani manjidu hawa'u abu baraya masha Allah Allah ya raya sukan amu amu dan in yin tsani in yi wannan zaman da legani na ga maka shi ya canyi maka lu eh cikin garin mu almi a arma mana amarya in ta yi in barta eh. da dauka ka in yi zamana <laughs> sai da aka yi biyar sai wannan ta shidda da ne da kai na tsaya da ita <laughs> ita ma kuma dubu biyu ne na tsaya ne arma eh. dubu ne ne ta'adda Allah rabo da gare ga na ga eh. zan tsuwa ka Allah eh. na fi mama ce ce da hannun gida na gida ka gida da gashi na ka zama da yanzu ne ka zuwa Lagos ka zumunci a ba ni zuwa sai in dauka ka ci aka da waka shi ma cikin jirgi ba ko da ba ba wannan tsafacin kwanonin ba ba a sake su da wannan kwanonin ba a sake su da ni murtala kaji bakon namu dai da irin eh, gwagwarmaya da aka sha to eh, Allah ya kara wa rayuwa albarka amin summa amin to baba kamar yadda muka saba ka san a karshen wannan shirin muka kawo wa masu sauraron mu wani labari hmm, na Da na nishadantarwa haka ne to a yau wato za mu yi abin da aka saba ne wato kasan ɗaya daga cikin abubuwan ban mamaki da kasar amurka da take da su wanda in ana bada irin waɗannan labarai jama'a sai su ta mamakin ya abubuwa yake alhali kuma abin da yake faruwa kenan a zahiri haka wato labari ne na wani jami'in 'yan sanda a jihar georgia ah, baba ka san a nan kasashen ana kukan cewa musamman yadda 'yan sanda suke musgunawa mutane kamar musamman 'yan sanda fararen hula zuwa ga bakar eh, fata a nan amurka ana dan nuna wariyar launin fata kamar yadda aka ce na'am to wannan abu da wannan shi jami'an 'yan sanda wanda ke bature ne wato hmm. ya ja hankalin hadda hukumomi ba wai yan kasar ta amerika kaɗai ba da ya ja ya samu yabo sosai wato shi dai wannan jami'in dan sandan kamar da ake kiransa wato ana kiran shi coleman shi coleman yana zaune a unguwarsu da ake kira Headville a jihar ta Georgia sai a wata unguwa ɗaya suka kira shi suka ce mai da Allah ya zo ya cire musu wani yaro ya dame su wato wani yaro ne dan kimanin shekara goma zuwa sha biyu haka to yana yawo gida gida yana kwankwasa musu yana ce musu da Allah yana neman aikin cire ciyayi wanda ba a so mm, wanda zai gyara dan eh, ciyawar nan ya samu wani abu ya gyara dan ciyawar nan eh, da ko dan ya gyara duwatsu ko dan jera dai wasu abubuwa eh, ah, yana so yana so ne da Allah ya dan samu wasu ɗan kuɗi to ya dami mutane binan ya binan sai aka kira wannan dan sandan dan mm. sandan ya zo maimakon ya ga yaron to da ya ga yaron amma maimakon ya tsaya ko kuma ya bi ta hanyar wani tsauri ko ya nuna shi wani eh, ko ya mai irin mazuran nan da akan yi a wajen mu ko wani abu eh ya <laughs> ce a ah, to sai ce to sai kira yaron mm. ya kira yaron sai ya zauna da shi gefe sai ce ina so in ji me yasa kake zuwa nan kana yin wannan abu kana yin wannan abu ya tsaya ya saurare shi yaro ce mishi wallahi wato burin shi a rayuwa shine ya mallaki wani abin wasan nan na bidiyo da ake kira bidiyo game eh bidiyo game haka playstation din nan eh yawa mm, yara na so ai sosai eh abinda take ta kai wajen dala ko dala hamsin zuwa dala ɗari haka mm. to shine yace wallahi bai da shi to shine yake so in yayi aikin ya rika tarawa yayi asusu sai sai wannan playstation din yace shine kawai kake zuwa nan sai yace mishi yace to Allah ina zuwa kadan jira ni karka je ko ina tsaya nan ina zuwa sai mutumin ya je sai koma ofishin su da ya koma sai ya tattara abokan aikin shi yace kai ku zo ga wani wata dama ta samu yanzu ga wani yaro gashi gashi gashi gashi da Allah ku zo mu biya wa yaron nan wannan don na fahimci na zauna na fahimci yaron mm, to ba aiki yake so ba buri ne mm. eh buri ne yake da shi mm. ya ce Allah ku zo mu cika ma wani yaro burin nasa suka ko tarbata kuɗi nan take wannan dan sandan sai je eh. sai wuta sai so ta sai koma wurin yaron yana zuwa sai kira shi sai ya ce miki ya ce ka tabbatar da wannan bukatar ka kawai kenan sai ya ce mishi eh da ɗaya wasu 'yan tambayoyi sai ya ce to zo yana zuwa sai ya buɗe ah, buɗin motar shi shi sannan sai ya ce ma yaro dauko ya duba ya ga ta cikin ta sabuwa an saya a abin da yake burin waye kwana da kwanaki yana aiki eh. ai in gaya maka saboda jin daɗi bai yi wurin wannan ah, game din ba kawai sai rungu mai dan sanda eh yan sandan yawwa kasan su yan sandan abin da suke kasa ana dauka kasan yan sandan ne eh, su da kansu ma suna da kamara a jikin motar a jikin su ma da komai suna da yawan hoto mm. hotunan ma an yi ta yada su wannan abin ya janyo wato baba ya janyo abin da ake kira eh, kaman sharhi da mutane suke yi da aka saka shi a kafafen sada zumunta Mm, yadda mutane suke yabawa wato hangen nesan wannan musamman da ya tsaya ya fara sauraren ra'ayi da kuma halin da shi yaro yake ce kan kamin ya fada akan aikin shi na ɗan sanda murtala wannan da wajenmu ne da ka gani <laughs> Ta shi ne ce koyo ba tina da ba. ta sa an ce wai biri yana hannun malami ne yake yake da amma ya shiga wajen hannun ba ya shiga hannun maguzawa to lalle ka sai a hankali to amma dai dan ma muna fatan muna fatan wata rana insha Allah a ma za mu kai ga haka amma su su koyi da irin haka na an gaskiya ko me inda da matsala ka tsaya ka fahimce ta tukunna ka ne ka dauki mataki a mataki haka to ka dauki matakin da zai kawo maslaha ta ruwan sanyi sai in babu yadda zaka yi ne wannan dada sai kai amfani da karfi tun doka ta baka dama Ikon Allah. <laughs> To baba na ga Juli tana daga mana hannu saboda haka a nan za mu rasa aya sai dai a tare mu mako mai zuwa in Allah ya kai mu a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Baba ya koma keri. Murtala Faruk Sanyanna ke fatan mu yi ƙarshen mako lafiya ma'asala. shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz baballaki sallama da ku a wuni lafiya.